Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud lalu da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 23 ga watan Oktobar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi Mahmud ba makanin labarai. To Muhammad Hafiz a Turkiya ta ce ba ta da bukatar ta ci gaba da kai har hare cikin Siriya domin Amurka ta sanar da ita cewa kurdawan da ke arewacin Siriya sun kammala janyewa daga yankin. bayanai na kara bayyana waɗanda ke nuna cewa fadar white house ta nemi su yi cuɗanin cuɗeka da ukraine wajen binciken 'yan democrat sannan za ku ji cewa burin ficewar birtaniya daga kungiyar tarayyar turai na kara dishewa kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu kasashen Afirka ta yamma rainan ƙasar Faransa sun fara wani taro to ko menene makasudin wannan taro zamanto kasashe takwas kenan su zama kamar kasuwa guda wadda dai duk mutanen kasashen ga takwas suna iya su sirkile su yawo yadda suka ga dama suna iya su tashi sayar ayyukan su yadda suka ga dama haka kuma za ku ji cewa har yanzu wasu 'yan najeriya suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu kan rage yawan 'yan majalisar dokokin tarayyar kasar albashin senata ɗaya ya yi daidai da aikin ma'aikaci na gwamnatin tarayya na shekara 25 a wata daya. Muna tafa da ƙarin bayani, sannan kuma muna tafa da shirin dimokuraɗiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. To jama'a Assalamu alaikum. Turkiyya ta ce ba ta da bukatar ta ci gaba da kai hare-hare a cikin Siriya domin Amurka ta sanar da ita cewa kudawan da ke arewacin Siriya sun kammala janyewa daga yankin. Ƙasar ta Turkiya ta fidda wannan sanarwa ce sawa'i bayan cikar wa'adin kwanaki biyar da ta ɗiba na tsagaita wuta a raharen da dakaranta suke kaiwa a yankin da ake mai kallon tudun mun tsira ne na kudawa a arewacin Siriya. Hakan na faruwa ne bayan wata ganawa da shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi da takwarar aikinsa na Turkiya rajib Tayyip Erdogan a jiya Talata kan yadda za su samar da tsaro akan iyakar ƙasar ta Siriya. Davetin gerçekten çok çok Shugaba Edwin Kene yake cewa wannan zaman tattaunawa zai zama wata dama da za ta maido da zaman lafiya cikin gaggawa a yankin. Wani babban jami'in diplomasiyar Amurka a Ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan ƙasar cewa an sanar da shi cewa fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta saki wasu kudaden tallafin kayayyakin soji ga ƙasar ta Ukraine ba. har sai ita ukraine din ta fito fili ta yi alkawarin cewa za ta binciki 'yan jam'iyyar democrat da iyalan gidan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden mukaddashin jakadin amurka a kasar ta ukraine ambassador william b taylor ya bayyana hakan ne yayin da yake ba da shaida cikin sirri a zaman binciken da majalisar ke yi wanda ke duba yiwa tsige shugaba trump shaidar da ta yi karo da ikirarin da shugaba trump din ya yi cewa babu batun cuɗaniyan cuɗe ka tsakaninsa da ukraine Taylor ya ƙara jaddada matsayinsa cewa ba a yi tunani ba a matakin da aka ɗauka na rike kudaden tallafin wanda Ukraine ɗin ke matuƙar bukata. Shi dai shugaba Trump ya musanta aikata ba daidai ba a zarginsa da ake yi na cewa ya nemi Ukraine ta binciki abokanan hamayyarsa musamman Hunter Biden ɗan tsohon mataimakin shugaban Amurka kan rawar da ya taka a wani kamfani da ya aiki da shi mai suna Burisma ƙasar ta Ukraine. 'Yan majalisar dokokin burtaniya sun yi fitali da kiran da Firayim Ministan ƙasar Boris Johnson ya yi na hanzarta amincewa da tsarin da burtaniya za ta bi wajen wata daga ƙungiyar tarayyar Turai ta EU kafin nan da karshen wannan wata na Oktoba. Majalisar wakilan ƙasar ta amince da ƙudurin da Johnson ya gabatar na ficewar kasar daga EU mai ɗauke da shafi ɗari da sha biyar da ƙuri'u 329 masu rinjaye da kuma ɗari 299 da suka sha kaye. wannan dai shine karan farko da majalisar ta amince da wata bukata da aka gabatar mata wadda ta shafi batun ficewar kasar daga tarayyar ta turai sai dai yan jam'iyyar wato yan majalisar sun ki goyon bayan kiran da firayim ministan ya yi na ganin an kammala komai da komai cikin kwanaki uku masu zuwa a kuriyar da aka kada inda mambobin majalisar 322 suka yi ki amincewa yayin da 308 suka zaɓi akasin hakan abin da ake ganin zai dishe fatan da ake da shi na ficewar birtaniya daga eu mai mambobi 28 a mako mai zuwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babbar jami'ar diflomasiyyar amurka ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa gwamnatin shugaba donald trump na ci gaba da nuna damuwa kan yadda india take ta mamaye yankin kashmir amma kuma ta nuna goyon bayan indiyan kan muradun ci gaban da take so ta aiwatar a yankin mai rike da mukamin makaddashin mataimakin sakataren harkokin wajen amurka a yankunan kudanci da tsakiyar asiya alice wells ta faɗa a wata sanarwa da aka mika wa kwamitin da ke kula da harkokin kasashen waje a majalisar cewa amurka na goyon bayan matakan da gwamnatin indiya ke ɗauka na ganin ta daidaita al'amura tare da magance korafe-korafen da ake wato ake samu a yankin na kashmir wales ta kara da cewa ma'aikatar harkokin wajen amurka ce ta nemi inda ta maido da hanyoyin sadarwa na tarho da intanet a kuma saki mutanen da aka tsare hakan na faruwa ne bayan wata arangama da aka yi a farkon makon nan akan iyakar pakistan da india da suke takaddama kan yankin na kashmir lamarin da ya sanadin mutuwar mutum tara ciki har da sojoji uku kuma ya haifar da zanga-zanga a islamabad ozma gul na ɗaya daga cikin masu zanga-zangar अगर ya ce babu wanda ya isa ya samu galaba akan kasar da ta dukufa kan abu guda a yau hankulan mu sun karkata ne kan yankin kashmir saboda haka babu wanda ya isa ya nasara akan mu india da pakistan dai sun sha tafaka fada a tsakanin su akan yankin na kashmir inda yanzu haka su ke kula da wani bangaren yankin Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce tana da hujjojin da suka nuna cewa ɓangarorin da ke takaddama da juna a ƙoƙarin karɓe ikon Tripoli babban birnin Libya sun tafka laifukan yaƙi. Wani rahoto da ƙungiyar ta Amnesty mai headquarter a London ta fitar a jiya talata ya nuna cewa mayakan sa kai sun kashe fararen hula da dama tare da raunata wasu ta hanyar kai hare-hare. Ƙungiyar ta ce ta tattara waɗannan bayanai ne a binciken da ta gudanar a yankunan da ake tafka faɗan. tun bayan barkewar rikici a ranar 4 ga watan afrilu inda tawagata ta ziyarci wurare 33 da aka kai hare-haren sama da na ƙasa ta zanta da shaidu Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu Wasu jami'an jamhuriyar Nijar da na kungiyar kasashen Afirka ta yamma renon kasar Faransa wato Yumowa sun fara gudanar da taro a birnin Yamai da nufin tantance ci gaban da kasar ta Nijar ta samu ko akasin haka game da alkawarin da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar shige da ficen al'umma da dukiyoyinsu a tsakanin ta da sauran kasashen bakwai masu amfani da kuɗin saifa. Ga rahoton da wakilin Musulun Barma ya aiko mana daga Yamai. waiwaye kan ayyukan da gwamnatin Nijar ta ɗauki alkawalin gudanarwa a fannonin da ke shafar rayuwar talakawa kai tsaye shine babban makasudin wannan taro da ke matsayin wani ma'aunin da ke fayyace ƙoƙarin ƙasar ta Nijar akan maganar mutunta yarjejeniyar da ta cimma da sauran takwarorinta na yammacin afirka renon faransa in ji aisha saidu jami'a a ma'aikatar ministan fasalin kasa akwai abubuwa da yamuwa ta ashe ta ce ga su nan ga da 2019 ya kamata a ce wa'annan abubuwa an cika su akwai kuma marshe kuma ana son ya zamanto kasashe takwas kenan su zama kamar kasuwa guda wadda dai duk mutanen kasashen ga takwas suna iya su sirkile su yawo yadda suka ga dama suna iya su tashi sayar ayyukan su yadda sun ga dama kuma akwai fannin kwankiran shine gogayyar kasuwanci in mutum ya tashi daga wata kasa ya koma wata kasa yana iya bunƙasa sana'ar shi da ya ga dama kuma akwai eh, politics sectoral iske yanda gwamnati yake cewa yana tsarin harkar karkarar nan yana tahiya daidai ko bai ta tahiya daidai ci wani ci gaba ne aka samu daga bara zuwa bana fannin sukuri na daga cikin fannonin da talakawan yankin na iyomawa suka fi korafi a kansu ganin yadda jami'ai a wasu kasashe mambobin wannan kungiya ke fatali da yancin kai da kawon jama'a sai dai umar musa da ke daya daga cikin wakilan ma'aikatar suhuri ta ƙasa na cewa sakacin matafiya ne ke karawa bara gurbin ma'aikata kwarin gwiwar ci gaba da tafka irin wannan ta'asa ba kasar da ke bada kuɗi ga 'ya'yan wata ƙasa wanda suke cikin waga imuwa duk mutum wanda ke aikin bisa kanshi kashi ne kenan na baɗan ma kuɗi kuma ai akwai ayoyin doka da yawa wanda suka bada ke mutum duk in aka amsa akwai inda yake iya ya daga kara tunda in kai ta ƙasa ko ka ta ƙasa duka ta cikin imuwa kuma ba ku da ambasada kuna da consul ka san lokacin ka san rana kuma an san ko ne suka hau aiki wannan lokacin sai a je a kwato mu haƙin ka a hukunta shi wannan shine karo na shida da ake gudanar da irin wannan taro na binciken ayyukan da gwamnatin Nijar ta zartar a ƙarƙashin kungiyar Iyomowa a tsawon shekara kuma a cewar Jibbo Ibrahim na ma'aikatar kuɗi ta ƙasa. 2017 on était à 54%, on est arrivé à 65%. A 2017 mun yi ayyukan da aka kista cewa sun haura kashi 54 daga cikin 100 na alkawuran da muka ɗauka. A bara an samu ci gaba da kashi 65 kuma a wannan karan ina da kwarin gwiwar za a samu ci gaban da zai sa mutum kari kashi 100 cikin 100. In not give a A ƙarshen wannan taro na tsawon wuni uku mahalartan za su bullo da wasu shawarwarin da za su taimaka a magance matsalolin da ke haddasa tsaiko wajen zartar da ayyukan da kungiyar ta Iyomowa ke shatawa gwamnatocin ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa su kimanin takwas. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. da Sule Mumini Barma da wannan rahoton. To daga jamhuriyar Nijar barin leka ta Najeriya, inda kungiyar matan India mazauna babban birnin tarayyar kasar Abuja ta shirya taron baje kolin kayan saƙa zayyana da suturun matan India sari. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Nasiru adamu El Hikaya ya aiko mana daga Abuja, da ya fara da kalaman jakadan India a Najeriya Mr. Abai takur. We have nearly 50,000 Indians who live in Nigeria uh, and probably a slightly greater number of Jakadan India Nigeria Mr. abe Takoro ya ce akwai kimanin India dubu hamsin a Nigeria. Hakan akwai dubban 'yan Nigeria India da ke gudanar da lamuran aiki, kasuwanci da sauran al'amuran raya al'adu da tattalin arziki. Mr. Takoro na magana ne a lokacin da nake zanta da shi a wajen taron baji kolin kayan saka zayyana da suturar matan India wato sari da kungiyar matan India mazauna Abuja ta shirya. We have a, uh, probably a unique privilege where three presidents of Nigeria have uh, studied or uh, received training in. Muna alfahari da cewa kalla shugabannin Najeriya uku sun samu cewar aiki a cibiyoyin soja na 'yan gata a India. In ji jakadan da ke yaba wa Najeriya cewa ita ce mafi girmar abokiyar hulɗar kasuwancin India a Afirka. Takur ya ce akwai shirin kulla dangantakar fina-finan India Bollywood da na Najeriya Nollywood. Lady Aisha Zakari Yasmin na daga yan kungiyar ta matan India a Najeriya duk da mahaifinta na da dangantaka da Najeriya. Tana mai cewa suturar sari na nuna mutunci ne da al'adu na musamman matan aure a India. Kamar a ce wanda zaka ga Najeriya ake cewa Pakistan doguwar riga da wando. Yawanci a India wanda suka ba su da aure da kuma matan musulmi su suka fi To amma yawanci su matan India wanda suke masu addinin Hindu yawanci inda sun yi aure sun fi sa sari so ko da a ce ba su sa shi kullum sun zauna a gida ba to in za a yi wani ko wani biki ko wani taro su su suke sa kamar shine formal waya din su kamar yadda matan musulmi ka ga za su za su sa hijabi ko su rufe kansu shi ko Mubarak Khan dan Najeriya ne da ke jin harshen Indiyanci da bai amince da caccakar Indiyawa da ake ganin sun zubar da al'adunsu sun dauna yammacin duniya ko na Turawa dan mutum daya ko mutum biyu ko mutum sun yi wani abu da ba daidai ba zai shafi dukkan mutane ba inda da take da adadin mutane akalla kusan mutum biliyan ɗaya da ɗari biyu ba na jin don wasu tsararu da ba su susu mutum miliyan hamsin ba da ake gani a fina-finai suna abubuwa da za su zamana mutane sun yanke wa daukacin indiya hukunci cewa dukkan sun karbi tsarin turawa hakika wannan ba gaskiya ba ne yanayin rubutunmu da harshenmu da abincinmu da zamantakewa mu a cikin al'umma da iyali da yanayin kasuwancinmu da yanayin sitirin da muke sawa kusan za ga na bahaushe da na ba indiya suna yin kamanceceniya da juna saboda sun samo asali na waɗannan al'adun yawanci daga larabawa da 'yan najeriya da kuma sauraron hausa da harshen indiyanci to sabkowa da jese हम बात करनी है कि हम manoran jan के indian high हाई na में नाचे और mai मैं आपको सलाम mun gode kwarai taron ya samu halartar masu sana'o'in basira masu ɗaukar hoto da likitocin indiya a najeriya ciki da mr sanjay k ofadayaya na asusun tulsi charai da ke ba da tallafin magani kyauta nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasira da Mel Hikaya da wannan rahoton. To kafin mu je ga shirinmu na demokuraɗiyya a yau ga wannan somin taɓin. kin da na dauka duk lokacin da aka ce akwai folio immunization a kuramin hukuma na jihar borno duk lokutukan da suka sa muna nan mun tashi a kan jama'a mu muna mobilizing traditional rulers da dama bulamai da lawanai da duk hakimai sun tashi sun saya da jama'a muna sa su gane amfanin polio da immunization kuma duk manyan-manyan mutane har da partners da suke zuwa kasan waje sun zo sun same mu a gari suna gan muna ta yawo a jeji da cikin gari honorable zanna madugu biyu kenan shugaban karamar hukumar gubi da ke jihar borno sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cikakkiyar hirar har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogon ma'anan washington na cewa karfe 1 na dare da minti goma sha bakwai ga shirinmu na gaba Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Nisha Madina Dauda. Makonni uku da suka gabata ne sanata mai wakiltar yankin jihar Imo ta yamma, Owele Rochas Okorocha ɗan jikan Sokoto, ya kawo wani batu mai sosa rai, wanda har ya zuwa yanzu ana muhawara a kansa a ƙasar. A jawabin sanata Rochas Okorocha, ya ce tafiyar hawainiya da tattalin arzikin najeriya ke yi a halin yanzu yana neman taimako daga wurin 'yan ƙasa musamman ma 'yan majalisa inda ya ce 'yan najeriya sun zuba ido domin su ga irin dabarun da bangaren majalisa da bangaren zattaswa suke da shi da zai fitar da kasar daga kangin rashi har a samo isassun ayyukan yi da kuma hanyoyin fitar da 'yan kasa daga yunwa da talauci. Rochas a ƙarshe ya ba da shawara a rage yawan 'yan majalisar dokokin ƙasar. A shirin na yau za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasa akan wannan batu. To zan fara ne da ra'ayin fitaccen ɗan siyasa wanda aka daɗe ana damawa da shi a fagen siyasar ƙasar barista Abdullahi Jalo. Albashin senata ɗaya ya yi daidai da aikin ma'aikaci na gwamnatin tarayya na shekara biyar. a wata ɗaya. To ni abin da nake da shi shine a yi abin da ake kira monetization na majalisa. Madina kin fito misali daga jihar nasarawa 'yan majalisunku jihohi su ɗauki nauyinsu a nan in madina ta fito zaɓe ta cancanci ga ilimi ga komi za ta zo ta taimaka sai wani mai kuɗi kuma ya fito to albashin da za a biya wa ɗan majalisan in ya ci ya dogara ga arzikin jiha ma'ana ba ba da zai yi kwaɗoyin zuwa wajen sai wanda yake da kwanya sai wanda yake da abubuwa da dama da zai yi najeriya ta ci gaba nasarawa ta ci gaba zuwa da kuɗi a nemi mukamin zuwa wajen don a samu kuɗi babu shi nan abin da nake nufi shine in nasarawa za ta iya bayan dan ta a senate dubu ɗari biyu a wata dan majalisan tarayyar ta dubu ɗari ya dogara ga arzikin jihar in bayansa za su biya miliyan goma wa dan majalisan su ruwansu zai hana masu kashe kuɗi don su zo su samu riba a majalisa wato kenan jihohi da 'yan majalisar za su wakilta su ne za su rika biyan su dogaran arzikin jihar su talakawa ba za su zaɓi shirme ba don babu kuɗin in ka ga ka zo to kai fice na jihar ka an tabbatar za ka zo kai wani abu kana da ilimin kana da focus kana da wato hangen neza kan tara abubuwan da zai yi wa najeriya kyau da kasar ka ba wai biyan bukatan kanka ba misali gombe in an tashi za a ce to jiha za ta biya sene za ta biya rep e abun muke karba a gwamnatin tarayya biliyan hudu ne senatocinmu wanda duk zai je dubu dari biyar ne a wata hatsoro namu dubu dari uku ne a wata jahili money back wato wanda suke so su zo su nemi mukami don kuɗi wannan babu masu kwanya masu son kasan ta ci gaba kuma ya taimakawa bil na tuyon turan don bil na tuyon turan akwai dan yaudara a ciki ga bil an ce matasa su zo su yi takara amma ba za su iya sayan fom ba to amma yanzu da wannan monetization na majalisa ba tuyon turan ba ko infan ne turan ya samu platform. barista abdullahi jalo ya ce a bawa jihohin nauyin biyan 'yan majalisar dokokin ƙasa saboda a rage amfani da kuɗi wajen jan hankalin 'yan takara bari mu je ga shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matasa na jihohin arewa goma sha tara kuma shugaban talakawa Imrana Wadanas. Menene naka ra'ayin? Ni 'yan son suna ne a ce majalisar dattijai da kowace jiha ke kawo mutum uku a ce mutum ɗaya za su kawo a kowace jiha kake yadda za ka yi takarar gamna haka za ka yi takarar majalisar dattijai kin ga in aka ɗauko mutum ɗaya daga kowace jiha sai a wayi gari a ce duka waɗanda ke majalisar dattijai ɗin nan mutum talatin da bakwai ne har da abuja an samu sauki sannan in ka zo wajen maganar majalisar tarayya sai majalisar tarayya na ita ma a kimanta ta a ce maimakon kowanne federal constituency yadda yake tasowa a matsayin ɗan majalisar tarayya a'a a mai da shi kowace jiha ta hiddo mutum uku kawai a matsayin sanatoci na da a koma 'yan majalisar tarayya su ne haka kowace jiha ta turo mutum uku a matsayin wakilinta sannan kin ga in aka yi haka duka za ka yi lissafin su za su koma su 109 ga kuma bakwai in ka hada lamba ce mai kyau dalili ko shine in ka kalli abin da kyau duka yanzu mutanen da muke tahowa da su ko waɗanda muke turowa akwai wanda ma har ya gama shekara hudun shi bai cewa tas balle tas ta tas akwai wanda ma kana iya yin ƙididdiga kwanakin da yake zuwa ma majalisai ba kullum yake zuwa ba sannan in ka ga an nuno hoton na majalisar za ka iske wuri duk ga wurare na rututu amma babu kowa to da yawan su ba zuwa suke ba waɗanda kuma ma suke zuwan ba su cewa komi balle don yanzu in dai kana kallon zaman majalisa tun daga tarayya har zuwa eh, na dattijai za ka iya kirga iyakar mutanen da suke magana za ka iya kirga iyakan mutanen da suke bada gudunmawa za ka iske iyakan mutanen da suke cewa su ne majalisar su aka sani kuma su suke kawo gudunmawa to sauran to da a kawo mutum ya zo ya ta zama bai ma san abin da ya kawo shi ba ba a san abin da ya kawo shi ba can ya baro gidan shi bai zanna gidan ba kuma bai zanna majalisar ba bai kuma zo ya bada wata gudunmawar za ta ci gaban wurin da yake wakilta ba su kansu mutanen ba su ma san ma irin wakilcin da yake musu ba da yawa zaka ji wasu mutane sun suna cigiyar su a cikin rediyo ko talabijin ko jarida suna cigiyarwa ne tun da ya tafi wata shida ko shekara ɗaya ko shekara biyu ba a san inda ke ba amma in aka tantance wato tun wajen tantancewai da ma ka zo kai takarar sanata ka san yadda za ka yi takarar gwamna a jiha kaka za ka yi takarar majalisar dattijai sannan ka san in ka taho ka san abin da kawo sannan mutane sun san mutum ɗaya ne da haka za su tantance su tabbatar da sun tura wakili wanda zai iya wakiltar su ba wanda zai je ya kama zama ko yana hira shi ba yin hakan zai kawo saukin zaka iske in ka dauki sauran kudaden amfanin da za su yi makasar nan ba su da adadi kenan mun kauce daga ta america da muke koyo ai ai daman su suna da dalili da haka bai kamata a ce komi suka dauko mahimman bishi ba ko da ake magana jahiliya lokacin da aka zo kasar nan ai an samu wasu bangarorin suna da shugabanci suna da ilimi suna da hukunci da irin wanda suke to da haka ya kamata sanda duk america ta zo da wani abu sai a kalli irin nisan da ta yi da irin tasirin da take da shi da irin arzikin da take da shi da haka mu in muka zo dashi sai mu sai su sai shugaban talakawa imrana wadanas na mai ra'ayin a mayar da majalisar dattawa ta zamo mai wakilai 37 sannan ta dokoki kuma su zama 109 yaya ɗan kasuwa mai zaman kansa saminu dauda ke kallon batun a ra'ayina na goyon bayansa ɗari bisa ɗari inda da hali ma so na yi a haɗa majalisun na ma zama gida ɗaya in kuma rigawan ba zai yi ba to kuɗaɗen da suke samu da alawansu da suke samu da albashinsu to su rage saboda haka idan aka rage wallahi tallahi abubuwan nan da za a rike haka tara kudin jimila zai taimaki talakawa kwarai da gaske har yanzu fa koyan demokradiyyar amerika muke a koyi da ita muna yi amma in kika duba akwai fa lokacin da aka ce 'yan najeriya musamman 'yan majalisu kudaden da ake biya musu ya ninka na jihohin amerika da wasu kasashe to dan me zai zama haka in kuma ba haka ba a kawo wani tsarin da zai zamanto cewa a dinga biya musu da turanci da ake kira sitin alawa zaman nan da suke yi sa a biya su kin ka duba sun tafi hutu ba su tafi hutu ba albashin su nan alawan su nan kwanakin baya ma akwai lokacin da aka ce an yi bincike kusan miliyan 900 na abu kudaden da ya kamata a dinga wa constituency project wato irin aikace-aikacen da ake wa mazaɓarsu wato abin da ake nufi shine kudaden da ake yi da aka ware wajen miliyan 900 da wana kusan biliyan daya da ake wa mazaɓansu an kawar da su ta wata hanya da bai kamata ba kuma mutane fa suka zaɓe su don me za a yi haka to laifin mutane ne kenan da suka zaɓe su ko me kake gani to na farko dai laifinsu ne saboda yawancin mutane sun zaɓe su ba faɗan abubuwan da suke yi mutane ba na biyu mutane ya kamata su bincike su a dinga bugawa a jaridu aikace aikacin da suke musu kin ga mutane suka zaɓe su kowa ta kansa yake saboda halin da ake ciki a najeriya kuma gaskiya ya kamata a sake tsari to a sake tsari a cire eh, tsarin dimokuraɗiyya na shugaban ƙasa da najeriya ke yi ne a kawo tsarin da ya fi shi sauki ai duk wani tsari da za a yi a najeriya tsari ne mai kyau ba fa tsarin fa da za a shimfiɗa shi da ba zai yi kyau ba tsakani da Allah yanzu ma aka ce a canja wasu abubuwa su waye za su canja su ne matsalolin su da kin ko zai wuya sai da idan kiraye kiraye yayi yawa na tabbata ko watara haka za ta cimma ruwa rashin yin abin ne tsakani da Allah duk wani tsari da za a kawo nan gaba wallahi ko za a kawo tsari iri-iri kamar zai kai guda goma in dai ba za a yi tsakani da Allah ba za a koma gidan jiya ne. Yadda ra'ayoyin suka kasance kenan Idan ba a manta ba, a kwanan nan ne ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma na siyasa suka nuna adawa a kan shirin kashe biliyoyin nairori wajen sayawa 'yan majalisar dokokin motoci duk da mawuyacin yanayi da tattalin arzikin ƙasa ke ciki. A nan shirin ya kawo jiki, a madadin barista Abdullahi Jalo da shugaban talakawa Imrana Wadanas da ɗan kasuwa Saminu Dauda. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya. Malala gaida Madina Dauda da shirin demokuraɗiyya a yau. Kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice. Turkiya ta ce ba ta da bukatar ta ci gaba da kai hare-hare a cikin siriya domin amurka ta sanar da ita cewa kurdawan da ke arewacin siriya sun kammala janyewa daga yankin ƙasar ta turkiya ta fidda wannan sanarwa ce bayan cikar wa'adin kwanaki biyar da ta ɗiba na tsagaita wuta a hare da dakaranta suke kaiwa a yankin da ake mai kallon tudun matsira ne na a arewacin siriya hakan na faruwa ne kuma bayan wata ganawa da shugaban rasha vladimir putin ya yi da takwaran aikinsa na turkiya rajib tayyip erdogan a talata kan yadda za su samar da tsaro akan iyakar kasar ta siriya wani babban jami'in diflomasiyyar amurka a ukraine ya faɗa wa jami'an majalisar wakilan ƙasar cewa an sanar da shi cewa fada gwamnatin amurka ta white house ta ce ba za ta saki wasu kudaden tallafin kayayyakin soji ga ƙasar ta ukraine ba har sai ita ukraine din ta fito fili ta yi alkawarin cewa za ta binciki 'yan jam'iyyar democrat da iyalan gidan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden makaddashin jakadin amurka a kasar ta ukraine ambassador william b taylor ya bayyana hakan ne yayin da yake ba da shaida cikin sirri a zaman binciken da majalisa ke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba trump shaida da ta yi karo da ikirarin da shugaban na amurka ya yi wato cewa babu batun cuɗanin cuɗeka a tsakaninsa da ukraine 'yan majalisar dokokin birtaniya sun yi fatali da kiran da firayim ministan kasar boris johnson ya yi na su hanzarta amincewa da tsarin da birtaniya za ta bi wajen fice wata daga kungiyar tarayyar turai ta eu kafin nan da karshen wannan wata na oktoba To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau John Ellison ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗa shirinmu na hantsi.